ilaha illallah. Hmm? Kina ina ne? <laughs> Yau wace rana? Wace rana ne? An yau ka kai ne? Da aka yi <laughs> To ai gani na yaushe na da an ganka wannan lokacin a gida. Tun fa ina amarci. <laughs> To dai gashi na dawo. shi sa ke ma kika shige kika banna a nan ko kika shiga kike ta faman kinze kinze na ga kin fito bayan inda na zo na tadda ke a gidan ba hmm. ba dole in shiga cikin dan kintsa ba ni da na saba zama haka dilin yau kuma ga ka gane ai sai in dan yi kwalliya ba ka daurin nawa ba na dan shafa hoda kin yi kyau kin yi dadas in miki tawaka mu da sirka san da yace amarsu ta ango ayi amar amarsu ta ango ta yi dadas <laughs> ko Allah yanzu na yi dadas ke ai kin yi dadas hmm. ya labarin abinci girki yaushe rabuwana da in ɗaura girki war haka a gidan nan kai da baka zuwa gida wannan lokacin rabuwana fa da in ganka tun ina amarya a wannan lokacin yanzu ya za idan yanzu ma dai bai ɓaci ba ba in je in kawo maka ruwa ka fara sha kafin nan cikin minti kaɗan zan yi abincin nan kawo kawo kawo ba matsala hello eh, namaste ya akai to ah gani ne ba wata harka ba wani abu shi sama kawai ne tuwa ta gida yanzu na gida kuma to ya kai haka to ai da mun bari ko da gobe to shi kenan bari in zo kawai gani nan gani nan na ce gani nan bari in fito yanzu kawai in taho bari in fito kawai bari in fito ni wannan wani irin abu ne haka kamar ya kuma ga kanan ga kanan ina za ka ina abokina namaste to shi kira ni da kin san mun yi tunanin ma ba komai ne a kasuwar ba wani abu da za a samu ko masu ne cibar ta gida to kuma yanzu bayan na to sai ke gaya mun cewa akwai labari to shi sa nake so in bi shi in je in ji abubuwan za su kasance Ni wannan namastan gaskiya yana shiga rayuwata. Shikenan ni bani da lokacin da zan ɗan zauna da kai in yi hira. Namaste namaste ba ya kamata ni da namastan nan ka bambance wa ya fi muhimmanci a wurinka. Haba haba Allah. Ai matsayin kowa daban. matsayin ki daban, matsayinsa shi kuma daban. Ke ma matata ce. Shi kuma abokina ne. Idan ina cikin gida ai matsayin ki daban. Wa isa ya ratso nan gurin ya zo ya shiga wannan ɗinki. idan kuma na fito da shi kuma da shi nake mu'amala ko ba haka ba ai wannan kar ma ki ringa haɗi da Allah kowa da inda aka ajiye shi ya kamata ni ma tun da ka san ni mata ce ka samu time ina da zamu zauna mu dinga hira da kai a cikin gida amma kullum baka da lokaci sai na namaste da safe ka fita ba za ka dawo ba sai na yi bacci wannan wace irin rayuwa ce kuma ni ba haka na yi da kai ba gaskiya duk ka manta abubuwan da ka gaya min ban ga ko ɗaya ba ni har yanzu ki hakuri, ki hakuri. yanzu ya ci gaba da kira na ce zan taho fa gani nan da Allah kai haƙuri Allah ba na so ruwan ba za ka sha ba ai dama dai daure zan yi in sha ruwan nan in yi abu da bari na fita tunda ba matsala da zan abu nan na sha ta kake da mu bari sai na dawo ki dora abincin ki in na da to in ban da da kuma kawai ki cinye ne wannan wani irin rayuwa ce namaste namaste gaskiya matan nan taka tana buƙatar garin bawo eh dole ne sai an mata garan bawul tana bukatar sa kai abin da ka kasa ganewa ita complaint ɗinta shine ba na samun lokaci ina zauna a gida saboda dawowa ta fa kenan ka kira ni a waya kuma na fito na baro gidan to shine abin da take magana akai to ta isa ta raba mu yaushe aka aure ta yaushe aka kawo ta cikin gidan tun talla-talla muke tare da kai a faɗi a tashi ai gwagwarmaya duk abin da za a yi tare muke da kai kuma kawai dan ta zo yanzu kawai sai ta ce za ta hana mu sabogin da muke yi to amma yanzu tsaya ina bambanci na da ni da wanda ba shi da aure da can ba auren muna ta gararan ban mu shiga nan mu fita can mu shiga nan mu fita yawancin yawancin yawancin nan fa mun an gano mana wata ne mun je mun ga wannan ko za a dace an je wannan to kuma yanzu da Allah ya sa ni na samu wanda aka dace din tana cin gidana ai sai nake ganin ya kamata a ce din a duba ita mata ta masalar ina dan zauna din da koya tana dan gaina ai za ta ji dadi ko shin wai mata mata nawa ne da kai ba aure ɗaya bane? to wasu suna can hudu ne da su malam ka fito a je a yi sabgogi a ganka ka gani kai magana a je a san kana nan ba ka je ka kunshe wuri ɗaya kamar kunshe kayan wanki ba ka je ka zauna gaba ɗaya ka buka tsufa ka lalace kana buga fashen ka malam kana bomsin kana shanawa a gari wata ta je ta ajiye ka duka buka kai losing contact ɗinka to aini bari in gaya maka ba nan ne da mata ba yanzu mun tafi mu sabgogin mun je duk garan ba an je an yawo an yi hira an yi waye muna ta nishaɗi to kuma idan na da cikin gidana ana matsala take yarinyar na haka za ta sani a gaba ta ringa min gunji tana mun kuka tana ta complain tana ta surutu ita fa ba na zaunawa ita gaba daya na gaji da ita ba na damu da ita ba waye waye da sauransu na fi ba aboki na mimanci akan ta to kaga irin wannan ni kuma a gidan ba zai mun daɗi ba kaga ku kuna can kuna shagunan ku kuna ta mu'amala ku ni kuma na gidana gida na gida diya kenan mata fa kwaya ɗaya ce sai ka je ka tare a cikin gida malam ka fito a je a abubuwan da aka saba yi kawai ba wata mace da za ta taka mana birki wai da aka je wurin auren nan wa aka ce miji ji ka an taba miji an taba miji mace ne oke to kai ne fa kake aurenta ta tsaya kawai da yadda ta ganka haka ta ganka ta hakura mu ci gaba da sabgogin mu a fanta mamalan ayi ba na san abin da zai kama mana tsaiko a cikin wannan rayuwar eh ba za yi a ce mace kwaya ɗaya ta hana mu rawar gaban hamsi ba ba zai ba ba wai diri ba idan injinta ne zai faɗi sabida gunji ta yi ka zo mu ci gaba da sabga malam mu shiga gari mu shiga duniya a ganka ka gani kai magana a san ka zo ma ba ka je ka shiga ɗaki ba sai ka kudin dine ka sai ka ce kayan wanki haba mai man a je a bugi sabga mai man a doki sabga mu je kawai wannan wannan wannan mu je Ya gida. Lafiya ɗanin. Ya kowa da kowa. Lafiya su mai. Amma an taimaci yawancin lokuta idan na zo gidan nan ba na jin daɗin yanayin da nake samun kaci. Janjan mazan yanzu sai a hankali, mazan yanzu sai addu'a. Duk wasu abubuwa da za su tsara maka shi a waje kafin ka shigo, sai ka ga idan ka shigo daban yake ban dai san wani wurin ko haka yake ba amma ni kan duk abubuwan da ya tsara min su ina gida yanzu duk ba su nake gani ba don ya samu lokaci ma mu zauna da shi in yi magana da shi ba yi da lokaci tun sahe ya hice ya bar gida ba zai dawo ba sai cikin dare na yi bacci ba wata magana da ke shiga tsakanina da shi gaskiya ina cikin damuwa kai amma ba na tunanin yanayin yadda ke ma watakila kin canza masa ne shi yasa hakan yake faruwa kai ina gaskiya ni dai a iya tunani na babu abin da na yi mishi amma ko dai yanayin yadda kike masa kalamin ne kin san fa namiji yana son kalami mai daɗi ke dai haka kike gani mutum idan ya shigo kaman wata kaman wani kaya yana sa cikin gida bai dawowa sai dare na yi bacci ya fita da asuba da gudu fa nake bin sa har waje in samu mishi magana bai da lokaci dai wannan rayuwa ban san wace irin rayuwa ba gaskiya. In dai haka ake aure gaskiya ni gara da ba ma ban yi shi ba. Kawai gani nake ma ya tsane ni. Ya ma gaji da ni ne kawai. Zaman gida ya maka zaman gidan miji daɗi. Amma abin nan akwai mamaki. Duka duka yaushe aka yi auren. Da har zaki ce ya fara gajiya da ke.

tana ciki. To, shi ko mai gidan fa? Baya na ya fita. Ah, da fita mana. Ke din fa? Ni ƙanwar matar gidan ce. To, ya aka yi ban san ki ba kuma. Dama haka ikon Allah yake. Eh gaskiya Allah ya yi ikon nasa. Alhalin ko mai gidan nan an shakiki na ne. lokacin da aka yi sha'anin biki ma aka yi komai da komai duk da ni aka yi shi duk wannan shige da bacin tare da ni aka yi to aka yi ke ban ganki ba a lokacin watakila a lokacin uzurin haduwa da kai ne bai yi ba hmm, gaskiya ne ah ina kuma zaki ki dakata mana ya sunanki sunana jinjin jinjin eh gaskiya ne to jinjina ga jinjin jinjin na jinjina miki gaskiya ne na gode to amma ne mamaki ki a'a wai saurin da kike ne kamar kina kan wuta amma ne mamaki da baki san na ba kuma ni fitaccen mutum ne kuma ga alakan mu da mijin yayarki amma ce baki san ni ba ni abin ya matukar bani mamaki jinjin to amma bai kamata ce kin tafi baki tafi da wani saƙo kwara cikin gidan ba ya kamata ce kin tafi da wani saƙo aiki Wani irin saƙo ne wannan Saƙo ne na soyayya. Eh, kin san ni ba na ɓoye abu a lokacin da na ga abu yi min a lokacin nake bayani kawai. Jinjin kin yi min, jinjin kin min, kin min. Na Da ni, da tuni ma na ganki, da yanzu suna na ango, da an gama komai. Kuma idan kika ba da haɗin kai, ba ɓata lokaci ba daɗewa ba jinkiri. Zan kawo komai da komai a yi. wannan gidan na dinga dawo shi akai-akai wannan jinjin din jinjin din ce jinjin ya na kin jima ba komai Ina ma ma zaton ko kin biya katin ne zaki dauko wani abu kuma na ga kin zo empty. Ban ɗauko komai ba. To wa zo wurin nashi? Bako ne. Bako? Me ya ce miki to? Ya kuka yi da shi? Na ce masa bayana. Sai ya tafi. To, wani sallahu ya bari? Ya bari. Ya sunan shi? Cewa ya sunan shi Namaste. Namaste. To, shi ne da na ce masa baya nan. Sai ya ce yana da magana da ni. To, shi wani magana zai da ke zai hana ki wucewa ya rike ƙofa. Me ya gaya miki? Cewa yana sona. Hmm. Jinjin, ki juyo ki kalle ni ki saurare ni. To, a yar ɗinki. Tun wuri ma kan ma ki sa wannan maganan a ranki. Don abokin ɓarawo, ɓarawo ne. Haka shi ma nan ya zo ya kashe ni da maganganu masu daɗi. Ya raba ni da kowa, duk samari na na kore su sai shi. Ga shi na shigo cikin taƙaici da bakin ciki. Ya auro ni ya aje ni a gida. sa ma ya gagare ni. Saboda haka ba zan so ki shiga wannan halin ba. Ki rufa wa kanki asiri tun wuri ki ma fita daga hanyar shi. Sabida yadda kika san jirgin yawo haka suke. Ba su da lokacin zama. Kin ga halin da nake ciki. To amma ai baki gan shi ba, kuma fa abokin mijinki ne. Hmm, ya za ki ce ban san shi ba, mutumin da shi yake ta ɗawainiya da mijin nawa. Suke yawo, bayi da lokacin da zai zauna ya saurare ni ganin sa ya min wahala, kuma ya zo yana son ki har ya min daɗi sam. Ban ma ji daɗin wannan maganan ba. Babu ke babu shi ki fita daga hanyar ki nema wa kanki lafiya ni kai na zan so ki yi aure ki zauna cikin kwanciyar hankali ba irin halin da nake ciki ba. To ni yanzu na riga na tafi ma A ina zai kara gani na? In na riga na bar gidan na fashi kenan. Gaba ta fa baya yawa, wurin haɗuwa yana da yawa. In ka haɗu da mutum ka rabu da shi baka san inda Allah zai haɗa ka da shi ba ni dai na gaya miki ki yi taka yau Yawwa. Mm-hmm, yanzu hankali na ya kwanta. Ya za ina cikin kunci da bakin ciki kuma dukan mu tare mu zama ɗaya. Ah. A'a. Jin jin jin jin. Manyan gari. Wannan gaskiya. <laughs> Na gode. Amma na yi mamaki sosai yadda aka yi harka iya gane gidan nan. Me wani abin mamaki? Ka fi manta, ni fa babban aminin sirikin ku ne. Da ni aka yi komai. Ai ina Allah ya yaba wa aya ma zaginta da ban ganki ba a lokacin bikin. Ai ta tuni gaba kiɗe za a hada ai ai. Filmi ya tu, gaba kiɗe za a hada. <laughs> To ai duk da ma ba a wannan lokacin ba, wannan ma ba lalle a yi shi ba. To, me kike nufi kenan? Gaskiya akwai matsala, sabida ka san irin matsalar da yata take fuskanta a gidanta da mijinta ko? Mm. To ni ma tana guje min irin wannan matsalar, sabida ka kai aminin shi ne, kuma Hausawa na cewa abokin barawo barawo ne. <laughs> Kai ki damu in dai wannan ne, ni na tara su kuma ni zan watsa su. ni na ɓata ni zan gyara kamar ya kenan ki ga mata ta kwantar da hankalinta za ta same shi duk yadda take so duk wannan abubuwan da kan ya isa mu dai bukata ta kawai ki amince za ki aure ni zan gyara komai me wani ma ballantana kuma ni ni dai ba zan iya baka wannan amsar yanzu ba ki samu dama yanzu fa na baki labari na gaya miki ni na bata ni zan gyara ni dai na san na yi miki dan ba za ki ce ban yi miki ba ko ba haka bane saboda haka komai za a bani ni ma kuma za ki same ni yadda kike so zan yi miki duk abin da kike bukata eh na sa wasu ma suka yi ballantana tunani to shi kenan yawwa to ni haka nake so ki gaya mata ta kwantar da hankalin nan da kwana kaɗan ba tare da bata lokaci ba inda ka san raƙumi da akala haka za ta dinga jawo shi in Allah ya yarda sannan ke ma kuma za ki samu entertaining yadda yaran ke ke so tunda na sa an yi maballanta rani ba matsala hankalinki zai kwanta hankalinta zai kwanta sa'adu eh wannan shine aran mamalin tinji man tinji a cikin matasan malamai to wannan aran ma yana ɗaya daga cikin wanda suke faɗa aji mm. to ganin yadda muke tare da ni da kai an daɗe ana gwagwarmaya faɗi tashi dai tare aiki kuma na ga yadda muke tare sai na ji wani sautin alkhairi daga gare shi na ga bai kamata a ce ba ku zo ga ka gashi kun gaisa kun gana ba in dai a garin nan ne a faɗa dai a baka a kuma aikata to ba kama wannan malamin saboda ba na manta wata kasganyar budurwar aljana da ta fitini samari wannan aran ma shi ya maganinta shi ya maganinta akwai wani sa da ya gawurta a wata unguwa baya bari a wuce sannan idan ya ga dama idan ya ma idan ya harbe ka da kafa idan anan Kano kake idan ya harbe ka da kafa ta baya sai ka taka ganka a Zaria to amma ma shi ya magani wannan san ma ga Sa'adu na'am a ah, Mallam Sa'adu ko eh, eh ai tafai ke da sa'ar shi wata kan abin da ke faruwa shi malam na masjid yakan zo nan akan dan masa al'amura na du'a'i to ya zo ran nan muna aiki na zana ƙasa na zana sai na gano wani tumunin arziki kuma na ga arzikin nan ba nashi bane na canza lissafi na wargaza na takuda na yamutsa na ga arzikin nan da yana na kuma ba dai nashi bane na ƙara canza lissafi a'a to ƙarshe dai sai ƙasa ta nuna min ai arzikin nan na wani makusancinsa ne to dan haka wannan arziki na masu ali ikon Allah Wai wata gwaggwabar kwangila hmm. eh to wannan dalili yasa na ce lallai a nemo ka amma to bari mu gani rike mu wannan ka gani yawwa to sako nan ɗaya nan ɗaya mu ga ai eh, karo nan ɗaya nan ɗaya a ƙara sakowa? eh karo nan ɗaya nan ɗaya a yi lissafin za a yi ma gwaru gari a sako mu ga to ɗaya ne ya rage ko sashi a nan to gashi sun wuce <laughs> ai arziki lakadar don haka sharaɗin shine za ka kwana arba'in cir a gida baka je ko ina ba ƙware kuwa malam tinji an ramma man tinji ko matsala ta ɗaya ba wai zaman gidan ba ni ka gama ta magana ta gaskiya ma fahimtar juna da ita a mana samun matsaloli to in na ce zan yi wannan zaman kwana arba'in din abu ɗaya ne zai takure ni ba ni da damar da zan je wani gurin na je na mu'amalanta don ni tunanin ma da nake fa idan komai yakan kama yarinyar nan tunda dai gashi amin albashirin kwangilan nan malam ayi hakuri yanda ba ta bari a sake din nan sai in har ba ta wata ta shigo eh to ai ko bai za ta haihu domin ita wannan mata ta da kake magana ai ita ce jin aiki eh? a jikinta arzikin yake eh kana rabuwa da ita arzikin ya gudu don haka bayan zama a gidan ma akalla sai kayi aiki na bata dariya so sha shida hajara fa muskila ce duk muskilancin ta kai ma sai ka zama hatsabibi eh ka murje to aiki fa ya same ka mm. ka je dai dariya sau goma sha shida kuma ya ce idan ka bari kwaya ɗaya bai cika ba cikin dariyar nan ka ba da sau goma sha biyar eh. baka cika na ɗayan ya zama sha shida ba to fa aiki ya rufe ya wargaje sai ka yi so sha shida in ta murmusa ta samu nishaɗi eh to sannan arziki zai ɗore mantin ji eh? hajjara fa muskila ce tsakuta da riya su goma sha shida eh kaga sai ka daura dan mara sai ka rufa ganga da duk wani abubuwa na wanda zaka san zaka bata dariya su tsallan kwado su langa su yanta gaba ɗaya aiki ya same ka yawa yanzu dole ka zauna a gida mm. ka je ji abin da shi tinji ya faɗa in dai ka bi wannan shi tinji ba wahala ne in Allah ya da. a wannan ba matsala Allah ya da. Allah ya saka da shi shikenan zaka ga sako Allah ya da. na gode ba matsala a dage dai sosai a rama a dage sosai ai gidanta kuka zo a dage sosai a rama Allah Kai, kai, kai. Ni wannan sha'anin sa'ad ya fara da sani. mutum ya zo ya kwanta maka sai keke a cikin ɗaki tun safe ina son in yi shara sa'adu sa'adu a sha bacci ya kwashe ai kai kwana biyun nan baka da wani aiki sai bacci to ya za'a aja ai gwara ina gidan ko ba gashi ba yanzu ina kina gani na akai akai eh to ai kan yayi yawa namiji kam ya zauna 24 hours a gida kullum ai abin bai yi ba to ca nake hajara da babbar matsalar ki ba na zama a gida kuma yanzu na zauna ai ina ganin sai ki gode wa Allah ko ba haka ba gana a gida lafiya lau gara dai kana dan fita an ka fita ka dawo ana sha'awan ka zo ana murna a zauna a yi hira wasa da dariya ka fita gobe amma ni na gaji gaskiya haba haba bayar Allah ni fa bari in gaya miki ni fa daga nan in zan kai kwana arba'in a gidan nan ba zan fita ba ni na dan na zauna ina ganin ki kullun yau da gobe ai daɗi zan ji ni gaba ɗaya ma sai na gane ashe da can a baya kuskure ne da nake fita ina da wannan zuƙeƙiyar matar tawa a gidana kuma amma nake fita nake tafiya eh, nake ta wani je nan in je can in je can yanzu ke ga ki a gida in na ganki hankali na zai fi kwanciya ni abin da nake so da ke in kina da wata bukata gaya min in to zaki ci in tuka miki idan sakwara kike so in kirba miki in miya kubewa zaki ci in guggura za ta in miki kayaki kafin na fita duk abin da kike so sai na yi yaushe za ka fita a'a sai kin fara ga abin da kike so na yi tukunna sannan sai in fita. Ya na fi son ka fita sai dai ko in fada kai da namastan na. ba da Allah bar wannan maganar. Namaste kin ga matsayin ki daban matsayin ke namastan nan ma gaba ɗaya yanzu ni na manta da shi. Alhamdulillah. <laughs> Yawwa. <laughs> wallahi a nan ya tsaya min wannan namaste to to cire shi na tsane me ake me me ake da wannan namaste to abin da nake so da ke ki gane idan yanzu na ga alama dama na san lokuta da dama in kina jin yunwa ranke kan baci ko ba ka ba to yanzu kin ga misali idan ma na abu kike so yanzu ke kin san dan malele yi mana kina san sa kuma ko yi amma da safe to ba matsala abin da za a yi gobe da safe zan miki shi har da waƙarsa dan malelan ne mijin hajjara in na ci na yatsa Allah ya isa kobo na <laughs> Allah ya isa mawaye eh mawaye kuma Allah ya isa a'a ba wai yana nufin ne miki Allah ya isa subhanallahi subhanallahi kin yi dare ha guda hudu ina murna an daɗe ɗaya nan yanzu a takaice ki gane saboda na san ba lalle ya zama da kikin yin dan malilan nan ba ko ba haka ba tunda ku ba wani zamani ne kuka zo shi da ake baku cikakken horo irin yadda ya kamata ba ku samu irin tarbiyya irin ta mutanen tsofaffin baya to ni ko tunda Allah ya sa na riga na iya shi kinga tun daga masarasa zan iya ɗauko shin kai shi a kwankwatsa shi idan matsaki in zo in ruɗa miki shi na zo na miki dan malilan ki ci gaskiya ne matsala ta daya kar ki zo ki kwashe shi da yaji ki zo ki riga guda kinga akwai matsala anan Kai matsala ta da kai sai ana magana mai daɗi sai ka je ka kawo wani abu da Allah. Hajara, ba haka nake ni ban so ran keɓaci ba. Ban so ran keɓaci ba Hajara a cikin al'amarin nan. Ni da nake so a kasara in sa ki dariya kamar sau goma sha shida kuma Hajara kuma ana rimi-rimi kin taho abin nan kuma sai ki zo ki riga abin nan. Haba Hajara. A haka za ka sa ni dariya duk magana ɗaya in ka faɗa na ji farin ciki sai ka caka min baƙin ciki. Haka kake son in yi dariya? Yanzu na rushe na baya kenan. to shikenan je ki huce daga baya in abin nan eh eh hakuri wajen man zan fita ga amfanin zama na san matsala ni na fada yarinyar nan muskila ce ba yi za ta yi ba ya za yi iya sa hajara dariya goma sha shida kai namaste ni fa a gaya malamin nan fa ya canja harkar nan dariya goma sha shida a gun hajara bala'i ce sai wahala ta iya min dariya goma sha shida yanzu gaba ɗaya kaga na fara girguwa sai da ta guda biyar ta ruguje su ta ce ma gaba ɗaya ta zauna da ni wai duk abin da na gaya mata mata daɗi na faɗo ta magana sai ta rushe gaskiya ni a canja min salo wannan abin sai wahala da ni wahala da ni yanzu gaba ɗaya sai tsoro nake kada ta sake dawa kar ta ji ni ina maganganun nan ko ba haka ba wannan ya musifa ce a haɗora mutum wannan nauyi eh? eh dariya ba zuwa take ba hakurin sai a zuwa ce da mutum sai ya dariya yi eh. malamin ne canza abun nan arzikin nan muna son sa amma dai dariyar nan na san za ta yi wahala eh to ba yi za ta yi ba magana ta gaskiya kamata a kyautata wa iyali yanda ya kamata a kyautata musu idan sun yi a musu amma yaya mutum zai auro mata kuma shikenan sai a ce kuma rayuwar abokantaka ba za a barta ba aboki ya rika zuga eh, wato abokinsa yana tafiya kuma bayan shi ba shi da auren ya kamata a kula da hakkinta idan ta yi wani abin mara kyau haka ma ba za ka ji daɗi ba to kuma gashi karshen karshe ka zo haka kullum wani ya zai maka wasu 'yan ulumbotai gashi na zamu nuna muku kai ni ba wannan abun <laughs> wannan na dabaru ne kawai wani sai ya zata wani kamar ba ne kowa kawai ƴan dabaru ne kawo misali in aka yi in aka ce su kuɗe da hikimar da ake ƙwarewa ce wajen aiki wannan nan shigar da shi ciki aiki eh. sai a watsar da wa'annan duka biyu kaga kaga wallahi eh. sai a ƙara ɗauka haka kaga uku ne a nan ɗaya a anan sai aka sa ɗoro ɗaya ɗaya ɗaya aka sai a ƙara shigar da wannan sai a saki wa'annan duka sai a ƙara haka aka saura ɗaya to nan ɗin shi za a saki wannan sai a shigar da shi aka eh. sai a ɗauke a nan. ya saka Ko ya abun ya da tunani haka kuke zuwa. haka kudin sai mutum ya zo a yi masa haka a yi masa haka a yi masa walagigi a ce to duk wanda ya muku wannan ba malami ne, gashi na an sa cikin wahala to ya kamata mu gane a tattaro iyali a zauna da su guri guda a yi abin da ya kamata in kana da aiki kai musu bayani su san wani irin aiki kake da yasa baka iya dawowa gida a irin waɗannan lokacin wannan shine zama na gaskiya domin a samu amana kada ya zamanto ka samu wasu wasi tsakanin zamanka da kai da iyalanka in suka fara zargin ka to rayuwa ta lalace daga nan har 'ya'yanku da fatan za mu kiyaye za mu ankare kuma za mu haɗa cikin shiri na gaba na gidan aure daga kamfanin ARM Movies Nigeria Limited tare da ni Ali Rabiu Ali wato Dadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa